Tsaka mai wuya. Mu abin da muka sani mai girma tsohon da Dr. Bello Matawallan Marabu shi ya fara zargin duk wani ɗan jam'iyyar APC da hannun cikin rakar tsawo. Ya sha faɗi cewa dukkan gatsan jam'iyyar APC barawan mata ne, barawan dabbobi ne, dan ta'adda ne. Ni gabana ya faɗi ba ɗaya ba ba ba ba. Ya zargi Abdulaziz ya yi ya zargi mutane da dama cewa suna da hannu saboda suna da APC. Irin wannan sulhun Katsina ta yi sun je gamman house da Katsina. Kaduna ta yi an je gamman house da Katsina. Niger ta yi an je gamman house da Niger. Su duk wa'ancan gwamnonin domin su ba ministan tsaro ba ne ga yanzu su ba su yi laifi ba in ma har laifi ne misali sai shi mutum ne. Eh, jama'a barkan ku da wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington. Jihar Zamfara tana ci gaba da jin jiki sosai daga hannun barayin daji da masu kama mutane suna garkuwa da su domin a biya su fansa. A jiya kadai a wurare akalla guda hudu aka sa shinge wanda barayin nan suka shuka akan titin Funtuwa zuwa Gusau inda kuma suka saci mutane da dama. a cikin wani al'amari na rashin tsaro akalla mutane goma aka kashe daga cikin 'yan kungiyar nan da ake kira ta askarawa a kamar yadda wakilin mana can guso din abdulrazak bello kaura ya shaida mana to a daidai lokacin da wannan jiha ta zamfara take ci gaba da jin jikin nan manyan kusoshinta guda biyu da suka hada da tsohon gwamnan ta kuma karamin ministan tsaro a yanzu wato bello mutawallin maradin da kuma shi gwamnan mai ci yanzu dauda lawan dare suna ci gaba da cece kucin da suka ji masu na yi inda suke zargin juna da kasawa da ake samu na rashin kawo ƙarshen wannan ta'addanci da ke addabar mutanen zamfara wannan ta'addanci dai an san cewa ya laƙuma rayukan mutane da yawa an sace mutane ɗaruruwa dubbai sun rasa mahallansu kuma dukkan muhimman mutanen nan guda biyu sun sha alkawarin cewa za su kawo ƙarshen wannan al'amari amma abin ya gagara har yanzu to me yasa yau muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da shi wakilin namu Abdulrazak Bello Kaura ya shirya mana a tsakanin mutane biyu da ke magana da yin manyan jam'iyyun jihar wato pdp da kuma apc wato naziru ibrahim rufa'i wanda shine sakataren jam'iyyar pdp na jihar din wanda ke magana a madadin gwamnatin dauda lawal da kuma yusuf idris gusau kakakin jam'iyyar apc na jihar wanda shi kuma shi ke kare bangaren matawalle To a cikin shirin na yau za ku ji an taɓa abubuwa da yawa daga cikinsu akwai batun alkawarin da aka ce dauda ya yi na cewa in yi zama gwamna zai kawo ƙarshen ta'addanci a cikin makonni biyu gaskiya ne ya yi alkawarin kuma shin gaskiya ne shi bello mutuwal ya zargi manyan kusoshin jiha ɗin ciki har da tsohon gwamna abdulaziz yari da cewa suna da hannu cikin wannan ta'addanci yanzu sai ku gyara zama ga kashi na biyu na wannan muhawara. eh malam naziru ah, kaji ah, shi ansa da ya bada shi ita ta kaddama ma da kuke yanzu kayan mu ci gaba ana madadin wa ake yin ta Don ci gaban jihar Zamfara ne ko kuma don kare jam'iyyun ku ne daban-daban ko kuma ra'ayoyin ku daban-daban duk wannan takaddama da ake yi ana yin ta ne domin al'ummar jihar Zamfara da samar da ci gaban jihar Zamfara kamar yadda dan wani ya faɗi cewa mai girma gwamna mun shiga dazuzzuka mun yi kamfen da haka raka tsaro da sauransu wannan ba sabon abu bane ga gwamnatin duk da za ta karɓi mulki hannun wani in ban manta da kuma da ka jiya cewa tare da ni aka yi gwamnatin gwamnati ka kafa gwamnatin dalla wanne bai karya ba bai kuskure ba da ni aka yi gwamnati kafa ta da ni aka je duk inda aka je domin ga lokacin yana cikin jam'iyyar PDP mun je mun kai goro mun kai mari mun haɗa ma mutane halin da jihar Zamfara take ciki kuma wannan wani kuduri ne wanda jam'iyyar PDP take cikin shi wanda ganin cewa an kawar da matsalar tsaro wani abu da ke so al'umma su fahimta lokacin da gwamna dauda yana kamfen da matsalar tsaro ba kamfen ya kai da matsalar tsaro ba yana faɗin kudurin da an gajin iya pdp daga sama zuwa ƙasa wurin yaƙi da matsalar tsaro kamar yadda mun ka sani duk kamfen ɗin da mun ka yi babu inda dauda ya ce zan magance matsalar tsaro ni kaɗai ba tare da gudunmawar gwamnatin tarayya ba to lokacin da dauda na kamfen yana ayyana cewa da zarar Allah ya ba mu mulki in Allah ya da in an ka samu sincere approach na abin abun nan gadan tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha to sati ya yi yawa a magance wannan matsala in akwai sinaji tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha to cikin kankanin lokaci za a samu biyan bukata wurin yaki da tsaro. Na'am. Ma'ana to amma yanzu sai gashi ah, da shi gwamnati da shi ah, minista matawalli suna zargin juna da hulɗa da wato bandit ake kira 'yan ta'adda 'yan bindiga na daji me ya kawo wannan wato wato abin da nake so mu fahimta mu waiwai tarihi idan aka fara magana cewa waye zargi wani mu abin da muka sani mai girma tsohon kuma da dr bello matawallan Marabu shi ya fara zargin duk wani ɗan jam'iyyar apc da hannun cikin rakar tsaro ya sha haɗi cewa dukkan gaɗan jam'iyyar apc barawan mata ne barawan dabbobi ne don ta'adda ne ni gabana ya haɗi ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba. a cikin wannan mura ta gwamnatin dauda ko? a murar lokacin da yana bisa gwamnati yana cikin jam'iyyar pdp da bakin shi ya faɗi cewa duk ɗan jam'iyyar apc barawo ne don ta'adda ne barawon shanu ne barawon mata ne ya zargi abdulaziz yi ya zargi mutane da dama cewa suna da hannu saboda suna jam'iyyar apc to kaga in yanzu an mai da zargin na a kai ne tun da shi jam'iyyar apc ba lahin kowa bane shi ya fara eh, eh dan ya hakuri bari bari bari dan yi hakuri bari mu ji shi ah, shi yusuf idris bi za ka ce akan wannan kaji magana da yake cewa a dalilin da ake ganin kamar shi tsohon gwamna da alaka da waɗannan mutane shine wato wurin kokarin ya sulhu da su ya jawo su kusa gare shi me za ka ce akan wannan malam abdulrazak kamar yadda ka ji shi malam nasiru yake magana ni na san mai girma gwamnan dauda ya je nasarawa gurkullu ina da bidiyon ina da shi a je, inda ya ce a bayan shi sati biyu an zaɓe shi zai kai ƙarshen matsalar tsaro ya je magani ina da bidiyon ina da odiyon inda ya ce a bashi sati biyu kuma duk inda ya je kamfen babu inda ya ce zai yi haɗaka da gwamnatin tarayya abin da yake cewa kai tsaye ke cewa gwamnati ce ta zamfara karkashin bello mutane a kasa baya ga wannan matsalar tsaro ta jihar zamfara misali da mai girma gwamna mutane shigo lokacin duk abin da ya nasu ba shi ya yi shi ba shi kadai na farko ya yi mitin da dukkan sarakunan jihar zamfara a kansil chambara ya tambaye su meye matsalar tsaron jihar zamfara sannan meye mafita sannan ya kira dukkan faminan sakatarura a wannan lokaci babu kwamishinoni ya tambaye su meye matsala meye mafita ya yi mitin da malaman addini gaba daya ya tambaye su meye shawara meye mafita ya tambayi ya yi mitin da dukkan shugabannin tsaro da kwamishinan 'yan sanda da shugaban sojoji brigade commandant da shugaban civil defense na wannan lokaci da director sss na wannan lokaci da dukkan sauran masu ruwa da tsaki wanda aka yi itifaki aka haɗu cewa to a yi ta yi sulhu wanda wannan shi yasa aka yi wannan sulhu ita wannan da ake magana cewa yana kusanci da su misali lokacin da aka yi wannan sulhu an yi zama da 'yan sa kai a ɗan sadau a masarautar ɗan sadau a cikin fada mai martaba tsibin ɗan sadau aka yi wancan alhaji hussein umar aka zo aka yi zama da fulani a taula hotel wannan wanda ke wajen dolido hotel aka yi zama da fulani nan su ma aka ji mai korafin su aka ji su ma 'yan sa kai mai korafin su sannan duk mitin din da aka yi aka ce an zo da fulani a gamman house an zo da yan sa kai a gamman house babu mitin da aka yi babu yan sa kai ba fulani ba a haɗu aka zauna tare wuri ɗaya ba sannan idan sun ce misali ya san wasu to ai duk wanda ka kira ka ce ya zo ka yi sulhu da shi misali ai za ka gan mutum ne ka ce ya aje makami ne ya zo rungumi sulhu na gwamnati mutanen nan suka aje makamansu ai da nake tsammani eh, wato malam yusuf banko tsazara kaba akwai ah, shi magana da ya cewa ah, wannan sulhun ya ba da damar samu kusanci tsakanin shi tsohon gwamna da su suna kauna juna kila shi yasa ake ganin kamar yana kusanci da su kwarai wannan ba maganar gaskiya ba ce ta ji abdulrazak hmm. wannan maganar su kaunaci juna ko ne kana ci ka sha ka ji audio ana magana ana zagin shi matsayin shi na gwamna yana roƙo ni abin da nake so ku taimaka ku salkan mutanen nan domin muhimmancin rayuwar al'umma da jinin su ni shine gaba na ba a dibi mutanen da aka karba ba shi gwamna dauda kanin shi yusuf ko da mutum ya zo gwamna ya yi wajen wata bakwai hannun yan bindiga sulhun da aka yi sa aka sako shi akwai sarkin yan kaba sulhun da aka yi aka sako shi akwai sarakuna akwai malamai akwai wa sulhun da aka yi sa aka sako su da mata da ƙananan yara ba su dubi rayuka al'umma da aka yi sulhu a karɓu ba sai magana a ce wani ya zo gama house to kenan a malayi sun magana da shi gwamna dauda ya cewa a tsohon gwamnan ministan karamin ministan tsaro ya karɓi bakuncin a su wayannan mutane cikin gidan gwamnati kenan gaskiya ne wannan shi dalili ba ba bakuncin su ya karɓa ba shi matsayin shi na gwamna zai yi mitin da su ko wani bangare da aka kira ina zai je mitin da su zai fice ta da su wani wuri ya zauna ga hall a gama na ba wato ya kamata ka fahimta maganar cewa ta gayyato mutum wurin mitin bangarora ne guda biyu ake son a zauna a yi sun aka gayyato ko wani bangare suka zauna a kai to kuma da aka yi aka gama irin wannan sulhun katsina ta yi sun je gama na wasu na katsina kaduna ta yi an je gamma na na kaduna naija ta yi an je gamma na na naija su duk wa'ancan gwamnonin benin su ba ministan tsaro ba ne a yanzu su ba su yi laifi ba in ma har laifi ne misali sai shi mutum ne To a gaishe ku idan mun dawo rana wacin in Allah ya kai mu za mu ji mi karin haske dangane da zargin da ake wa shi matawalla na cewa lokacin da yake gwamna a cikin gidan gwamnati manyan barayin nan suke kwana suke ciyar da su har ma shi kansa yake sa musu abinci yanzu dai muna su muyi godiya ga baƙin namu Naziru Ibrahim Rufa'i da kuma shi Yusuf Idris uso kana da shi wakilin namu Abdulrazak Bello Kaula a madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington huta lafiya